da haramcinta da hatsarinta da kuma dalilai na shari'a da suka haramta yin shirka ɗin da kuma wato yadda za mu guji shirka ɗin da kuma inda take shiga a cikin ayyukan mutane. Shirka babban laifi ne kuma mai hatsari. Hatsarinsa shi ne Allah ya tabbatar da Ƙur'ani ba zai hafewa wanda ya mutu yana shirka ba. sannan kuma shirka tana ruguje dukkan ayyukan da mutum ya yi na arziki duk shirka za ta rushe shi la in asharakata la yahbatanna amaluka wala takunanna minal eh, khasiri wato mutum zai kasance cikin taɓaɓɓu idan ya mutu yana shirka balillaha abud wa kun minash shakirin ne ce ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim walau ashraku la habita anhum ma kanu ya amalun Allah ce da sun yi shirka da aikin da suka yi gaba ya ɓaci da ka shirka hatsari ce sa annabi alaihi salatu wasallam koya sahabbai mun a'udhu bika min an ushrika bika shay'an wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam Allah ta'ala umarci bayi da suka ɗaita shi da bauta su kuma kan su riƙi wani abin bauta ba Allah ba Allah ta'ala cikin suratun nisa aya ta talatin da shida, yace wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a ku ta Allah da bauta kada ku haɗa shi da abokin tarayya haka nan manzannin Allah ga baki ɗayansu aikinsu shine wato tabbatar da tauhidi da kuma kore shirka a cikin suratul ahqaf aya ta 21 yace wazkur akha adin idh anzara qaumahu bil ahqaf wa halattun nuzuru min ya yadayhi min Allah ta abudu illallah, ya yace ka ambata musu labarin ɗan uwan adawa yayin da ya gargaɗi mutanensa a wani guri da ake kira a haƙaf bayan kuwa masu gargaɗi sun gabata gaba gare shi da bayansa yace musu kakku bauta wa kowa sai Allah shirka ita ce mafi girman zunubi da aka taɓa yi wajen saɓawa Allah ta'ala mai da hadisi ya zuwa cin sahihul bukhari mai lamba ta 2654 da kuma rawayar muslim na 87 daga abi bakarata ya ce manzon allah sallallahu alaihi ya ce bana ba ku labari ba da mafi girman kaba'irai har ya faɗa ka so uku sai sabai suka ce e ya rasu rasulallah gaya mana sai ya ce shirka ga allah da sabawa iyaye sai ya zauna da can yana kashin gida sai ya koma ya zauna sai ya ce ala wa qawlu zur da kuma faɗar ƙarya ƙirƙiran ƙarya a cikin maganganun mutane hakanan bukhari ya rawaito hadisi mai dubu biyu da ɗari shida mai ramba ta tamanin daga anas ɗan malik yake cewa manzon allah sallallahu alaihi ya ambaci kaba'ira manyan zunubai ko an tambaye shi bisa manyan zunubai sai ya ce haɗa Allah da abokin tarayya da kisan kai da saɓawa iyaye sai ce bana ba ku labari bisa mafi girman kaba'irai ba sai ya ce ƙaunin zur faɗa ƙarya ƙirƙiri abinda abinda aka yi kace ba a yi ba abinda an ba a yi ba kace an yi ko ko ba da shaidar zur ka ba da shaida akan abin da ba a yi ba ka ce an yi ko kuma an yi ka ce ba a yi ba ko ka gani ka ce ba gani ba ko baka gani ba ka ce ka gani sai shi uba yake cewa mafi wato girman zatona ya ce ne shahadatu zur shaidar zur shaidar ƙarya haka na a wata ruwaya ta abdullahi dan amr yake cewa wani balarabin ƙauye ya zo wajen annabi alaihi salatu wasalam ya ce ya rasulallah menene kaba'ir sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce hada Allah da abokin tarayya yace sai me yace sai saba ma iyaye yace sai me yace sai rantsuwar ƙarya ita ce ake kira al-yaminul gamus wato rantsuwa akan ƙarya mutum ya tabbatar ƙarya yake kuma ya rantsi. sai na ce to menene al-yaminul gamus sai ce wanda kake yankan dukiyan dan uwanka musulmi alhalin kuma kasan ƙarya kake yi Bukhari ya rawaito wannan mai lamba ta dubu shida da ɗari tara da ashirin a wani lafazin na bukhari mai lamba ta dubu shida ɗari shida da saba'in da biyar daga abdullahi ɗan amur yake cewa daga annabi alaihi salatu wasalam ya ce alkaba'ir shi ne haɗa allah da abokin tarayya da saɓa ma iyaye da kisan kai da kuma rantsuwa a kan ƙarya wata ruwayan kuma ta Imam ahmad da Imam nasa'i da alhakim shi ma hadisi ne hasanun da hanyoyinsa daga abi ayyub al ansari yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wanda ya zo ranar alkiyama yana bautawa Allah baya haɗa shi da abokin tarayya da komai sannan yana tsaye da sallah yana ba da zakka yana azumin ramadana yana nisantar kaba'ira to aljanna ta tabbata a gare shi sai suka tambaye shi to menene kaba'ir din sai ya ce haɗa Allah da abokin tarayya da kuma kisan kai ka kashe rai musulma da kuma ka gudu a ranar da ake yaƙi hakanan ɗai salatu bin mayyas Allah ya masa rahama ya ce na kasance wato tare da wata jama'a da suka zo daga wani yanki ko kuma ina wannan yankin na tuddai da suke can bayan gari sai na aikata zunubi ni a gani na ba na ganin wannan zunubin tana cikin manyan laifuffuka sai na zo na gaya abdullahi dan umar sai ce min mecece sai na gaya masa sai ce wannan da ka aikata baya cikin kaba'ir sai na ce na fa aikata kaza da kaza ya ce e wannan ma baya cikin kaba'ir sai ce su kaba'ir guda tara ne zan kirga maka su na farko haɗa Allah da abokin tarayya na biyu kisan kai ba da haƙƙi ba sannan na uku gudu daga ranar yaƙi sannan ƙage ga katangaggen mace ko ka katangaggiyar namiji ka ƙaga magana ka ƙaga masa ka ce yayi sai cin kuɗin ruwa sai cin dukiyar marayu sai kuma ilhadi a cikin masallaci sai kuma wanda yake wato yas taskhiru wato mai yi wa mutane ba'a da izgili da cin mutunci sai kuma wato ka sa iyayenka kuka saboda saba musu da kake haka sa su yi kuka ɗai salatu sai ya ce da abdullahi dan umar ya ga na tsorata sosai sai ce min kana tsoron wuta ne kuma kana son ka shiga aljanna na ce i wallahi sai ce iyayenka suna da rai sai na ce e mahaifiyata tana nan da rai sai ce wallahi da za ka daɗaɗa mata magana ka tausasa mata magana ka ciyar da ita abinci da ka shiga aljanna mutuƙar ka cika ba'ir wani imamul bukhari ya a cikin al'adabul mufrad da imamu dabari a cikin tafsirinsa a ah, wannan ruwaya wata ruwayan kuma wanda abu ubai ya rubuta cikin al'amwal da ibnu zanjawaihi da tabari cewa daga ubai da ɗan umair yake cewa alkaba'ir guda bakwai ne ice kuma dukansu suna da nassi na alkur'ani kowanne na kawo zan kawo maka nassin da ya zo ƙarara cewa Allah ya hana wannan abu ice na farko haɗa Allah da abokin tarayya kaga Allah ya ce wa man shurik billahi fa ma kharra minas sama suratul hajj aya ta talatin da ɗaya. wanda ya shirka kamar ya rikito daga sama ne yace na biyu wanda yake cin dukiyar marayu sai ya ja aya ta goma a cikin suratun nisa alladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman ma ya'kuluna fi butunihim nara wanda suke cin dukiyar marayu da zalunci suna cin wuta a cikin cikunansu ne sannan ya kawo aya ta biyar a cikin suratul baqara alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al wanda suke cin wato kuɗin ruwa baya tashi ba sa tashi sai kamar yadda wanda shaidan yake fauce shi yake tashi daga faganniya daga shafar shaidan wato kamar irin wanda aljani yake buge shi nan ya faɗi ya tashi ya faɗi ya tashi haka su ma su tashi ranar alkiyama sai kuma waɗanda suka ruga da gudu ana ana fafata wajen kare musulunci suka ruga da gudu sai kawo aya ta 23 cikin suratun nur ya ayyuhal Ladina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar ya kuma su imani idan kuka gamu da kafirai bataliyarsu da bataliya ku rundunar su da rundunar ku su da cikowar ku to kafa ku ba su baya suratul anfal aya ta sha biyar, da kuma suratul nur aya ta ishirin da munar na yarmunal muhsanatil ghafilatil mu'minati wanda suke kage su jefa magana ta kage ga katangaggu ga falallu muminai waɗanda ba su da tunanin aikata laifi amma a jingina musu shi da kuma mutum ya ya ridda bayan yana musulmi ya ridda ya fita musulunci innal lazina taddu ala adbari ma ta bayyana humul huda ash-shaytanu sawwala lahum wa amla lahum suratu muhammad aya ta 25 da kuma kisan kai wanda ayoyi suna nan tili to waɗannan sune kaba'ir guda bakwai a wani ruwaya ta da dan umair sannan annabi alayhi salatu wasalam ya nassanta mana cewa shirka shine mafi girban laifi da aka aikata abu a dauran ƙasa daga abdullahi dan mas'ud yake cewa na tambayi annabi sallallahu alaihi wasallama ayu dhanbi a'zam wai wani zunubi ya fi girma inda Allah a wajen Allah ita an taji Allah niddan wa huwa khalaqak ka jingina ma Allah kishiya bayan ku Allah shi halicce ka shi kaɗai, shi zaka bauta shi kaɗai ka jingina masa kishiya qultu inna zalika la azimun ce ka wannan ku laifi ne mai girma qultu thumma ayyu sai kuma me qala an taqatula waladaka takhafu an yata'ama ma'aka ka je ka kashe ɗanka saboda kawai tsoron kai ya ci abinci tare da kai masu ganin cewa haihuwa ta yi yawa a dinga kashe yara saboda a samu tattalin arziki ya daidaita in ana haihuwa za mu yi ta haihuwar yara su cinye mana abinci haka suke ba da shawara in kai biyu to duka zubar da ragowar Kuma ma ai kala an tu zaniya halila ta jari ka je kai zina da matar makocinka bukhari ya rawaito mai lamba ta 1477 muslim mai lamba ta 86 wata ruwaya din ta bukhari mai lamba ta 4761 yake cewa wannan aya ta sauka don gaskata fadar nan yake cewa wallazina la yad'una ma allahi ilahan akhar ولا يقتلون illa bil حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما سورة الفرقان آياتا 68 waɗanda ba sa kiran wani tare da Allah ba sa haɗa wani abin bauta tare da Allah sannan ba sa kisan kai wacce Allah ya haramta sai da haƙƙi sannan ko ba sa zina na annabi sallallahu alaihi ya nasanta mana cewa shirka ga Allah yana cin abubuwan da suke halakarwa a cikin hadisin Bukhari mai lamba ta 2766 da Muslim mai lamba ta 89 daga Abi Hurairata yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nisanci abubuwa guda bakwai masu halakarwa muka ce ya rasulullah ina suke sai ya ce haɗa Allah da abokin tarayya wato shirka kenan sai kuma tsafi sai kisan kan ran da Allah ya haramta sai da haƙƙi an je kotu an yi bincike na gaskiya an yi kunci na adalci sai kuma cin dukiyar marayu da kuma cin kuɗin ruwa da gudu a ranar kwami da kuma ƙage ga katangaggu ga falallu muminai waɗanda aka ƙaga musu ƙarya abinda ba su ji ba su gani ba. wanda yawa Allah shirka hakika Allah masa alkawarin samun azaba mai raɗaɗi da kuma dawwama a cikin wutar jahimu a suratul ma'ida aya ta 72 yace innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar haƙiƙa wanda yawa Allah shirka Allah haramta masa shiga aljanna mako masa wuta azzalimai ba su da mai taimako suratul fuqara aya ta 68 da zuwa ta 70 yake cewa wallazi la yad'una ma allah ilahan akhar waɗanda ba sa haɗa Allah da abokin tarayya wala yaqtuluna an nafs allati harrama Allah illa bil haqqi wala yaznun wa ba sa kashe ran da Allah ya haramta face da gaskiya ko ba sa yin zina to wa mai fa'al zalika yalqa athama da aikata haka to zai gamu da wato sakamakon laifin da ya aikata shi yasa shi ma aka kira shi athama daga jabir dan abdullahi yake cewa wani mutum ya zo wajen annabi alaihi salatu wasalam ya ce ya rasulallah menene suke me yake wajabta shiga aljanna ko me yake wajabta shiga wuta menene kat'a in kai zaka shiga wuta me kuma kat'a in kai zaka shiga aljanna shi ce man mata la yushriku billahi shay'an dakhala aljanna wa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nar wanda ya mutu baya shirka zai shiga aljanna wanda ya mutu yana shirka ba zai zai shiga wuta kenan shirka da tauhidi su ne abin da za ka iya rantsuwa a kai cewa wallahi duk mushiriki dan wuta ne wallahi dukkan mai tauhidi dan aljanna ne ko ya shiga a farko ko ya shiga a ƙarshe shi ko wannan tabbas zai shiga wata kuma tabbas ba zai fita ba saboda kana da aya kowanne akan haka ba mazhaba wani malami ko ra'ayin wani bane balle a ce ai akwai mazhabar da ta ce ba haka ba a'a wannan nassi ne karara a cikin alkur'ani inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi daga abdullahi dan mas'udu wannan hadisi muslim ya rawaito mai lamba ta 93 daga abdullahi dan masa'udu yake cewa naji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam cewa man mata yushriku billahi shay'an dakhala an-nara qultu ana wa man mata la yushriku billahi shay'an dakhala al-janna ce naji annabi alaihi salatu wasallam ya ce wanda ya mutu yana shirka zai shiga wuta ni kuma na ce wanda ya mutu baya shirka zai shiga aljanna kenan akasin magana kenan mafhumul mukhalafa Bukhari ya rawaito mai lamba ta dubu ɗaya da da da ɗari biyu talatin takwas Muslim mai lamba ta da biyu. Allah zai iya gafarta maka kowane irin zunubi amma ban da shirka saboda waɗannan dalilan na ɗaya aya ta cikin suratun nisa da Allah ta'ala ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa gafiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara isman azima haƙiƙa Allah ta'ala baya yafe ma wanda ya mutu yana masa shirka amma yana yafe abin da yake koma bayan haka ga wanda ya ga dama wanda ya mutu yana ba Allah shirka haƙiƙa ya ƙirƙiri zunubi ko ya aikata zunubi wanda yake mai girman gaske suratul nisa aya ta takwas. haka akwai hadisi wanda Imam Ahmad ya rawaito da sanadi Hassan daga Muawiya yake cewa ya ji manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa kullu Zanbin, asallahu an ya gafira kowane zunubi akwai fatan mai yiwuwar Allah ya yafi illa rajulu ya mutu kafira sai wanda ya mutu kafiri aw Rajulu ya qatulu mu'minan muta'ammidan ko mutumin da ya kashe mutum da gangan kuma yana mai halastawa ko bai halatta ba to yana ƙarƙashin mashi'a haka wani hadisin na mu'awai shi ma wanda imam ahmad ya rawaito da sanadi hasan yace ya ji manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa kullu zambin asallahu ya gafiru illa rajul ya mutu kafir aw rajul ya mutu mu'min Amida. Abu Zar yace haddasana sadiqul masduq mai gaskiya abin gaskatawa ya bamu labari fi ma yarwihi an rabbihi annahu qala alhasanatu bi ashar amsalha duk wanda ya kyakkyawa yana da ninkin ta goma au azidu ko man ƙara masa fiye da goma wa sayyi'atu bi wahidat in kai sabo kuma alhaki ɗaya za a ɗora maka au a gafiru ko ma in yafe walau ni bi qurabil ardi khataya da za ka gamu da ni da cikon duniyan nan kaf a ce saɓanka ne ya cika duniya malam tushrik bi mutuƙa baka kai min shirka ba da laƙituka bi qurabiha magfirata da na zo maka nima da cikonta na gafara ma'ana duk zunubinka in ba shirka a ciki akwai yiwuwan da fatan Allah ta'ala ya maka afuwa ya maka gafara ya yafe maka sannan Allah ta'ala ya ambaci shirka a matsayin wato zulman aziman zunubi wanda yake mai girman gaske misali a suratul luqman aya ta sha uku yace wa iz qala luqmanu ibnihi wa wa'izuhu ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim yace ya kai dana kada ka wa Allah shirka domin shirka wato zunubi ce wanda take mai girman gaske Abdullahi da Mas'ud yake cewa lokacin da aya ta sauka alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulm suratul an'am aya ta 82 sai shakka zalika alal musulmi wannan abin ya yi wa musulmi tsanani faƙalu ya rasulullah ayyuna la ya nafsahu to waye bai taɓa zaluntar kansa ba wannan sharaɗin da aka sa cewa wanda suka yi imani ba su gauraya imaninsu da zalunci komai kankantansa ba tunda na kira ce fi yakin na fahi da aka ta ummu kankani da babba sai ce lesa zalika inna ma huwa shirku abinda ake nufi shirka ba sauran zalunci da zaka wa kanka ko ka wa wani a'a shirka ake nufi alam o ma qala luqman ibn yahwa izuhu ba ku saurari abinda da yake wa ɗansa wa'azi da shi ba yace ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim bukhari wato mai lamba ta 3360 shirka tana bata ayyukan mutum gaba ɗaya ta rushe aikin mutum ya dawo zero ya dawo ground zero saboda cikin suratul zumar aya ta 65 da 66 alhaji wal uhiya ilaika haƙiƙa an yi wahayi zuwa gare ka wa ilal ladina min qablika ba ma kai kadai ba duk annabawan da Allah ta yi musu wahayi duk ya gaya musu la'in a sharakata wallahi da za ka yi shirka la ya haɓaɓanna amaluka da aikinka ya ɓaci wala ta na min khasiri wa tabba za ka kasance cikin taɓaɓɓu fa abu da ka ta Allah kawai wa kun mina shakirina kasance cikin masu godiya haka suratul an'am aya ta 88 yace walau ashraku la habita anhum ma kanu amalun da a ce sun yi shirka to da ainihin abin da suka ce suna aikatawa da ya ɓace musu da aikinsu ya ɓace baki ɗaya daga cikin surorin shirka shirka dama an kasa ta biyu akwai shirkun akbar akwai shirkun asgar to daga cikin suwar na shirkul akbar akwai yin yanka ga wani Allah ka je wajen wani mai tsafi ko wani boka ko wani ɗan siddabaru ya baka cewa ka je ka yanka wannan abin da sunan aljani ko da sunan wani malami ko wani wali ko wani shehi a ce kaje je ka kira sunan wannan mutumin gashi kuma za a yanka ba a kiran sunan kowa a yanka dabba sai an sai sunan Allah kai kuma sai wani ya baka laƙani cewa daga cikin cin laƙanin ka je ka kira sunan wani ka yanka to wannan shirka ce suratul an'am aya ta 162 zuwa 163 yace qul ka gaya wa duniya inna salati duk sallata da addu'ata da komai wa nusuki da yankana da ibadata wa mahayaya wa mamati da ma ta duka da mutuwata duka lillahi rabbil alamin sai ce me la sharika la ba maganan awa Allah tarayya wa bidhalika umirtu kuma wannan shi aka bani umarni wa ana awwalul muslimin ni ne farkon waɗanda suka